Dan sanabin masoyi shi sanabe yake yi ya saka mutanen gari duka kana kayi. nan muka kawo nan sa rana Masha Allah bari in kira makota su zo su taya ni karɓar Ala shi kira wani kayan sa rana ne yi eh, ba wani abu ba eh muka kawo kayan aure sai a kira su su zo su kowa ya gani to na gode bari a kawo muku ruwa ku a wallahi mu ba baki bane a bai shi wallahi mun gode komi ku ce a'a? a eh to ai mun riga mun zama ɗaya ne an zama ɗaya yanzu eh, ba komai ina ƴar tamu <laughs> to ai ba ta nan ne eh, in ta dawo insha Allah in Allah ya dawo da ku za ku ganta to ma menene kuke gaggawa abin da za a kawo muku har gida <laughs> abin da zai zo har gida ku gaji da ganta ma ku yi ta abin nan ne ku na damuwa da ganin ta ai yanzu ku ganta ai ba zai yi ba ku dai bari dai zai ta za ta zo har gida a kawo muku ita a gida tunda an riga an zama daya godiya nake Assalamu <laughs> alaikum. Wa alaikum um, Mero? Ina Sadiqa? Sadiqa kuma? To ki magana mana. To ita gaskiya tun da Allah ya hana ƙarya. Allah ya hana ƙarya. Ba kya ji ne? ɗan sanabin masoyi shi sanabe yake yi ya saka mutanen gari duka kana kayi ɗan sanabe ne dan sana beni dan sana beni dan sana beni Lalala, Sadiqa ina za ki je ba mama ta hana ki fita hira ba? Hira daɗi na da ke sa ido. Kin san baba ya hana ɗan sanabe zuwa gurina, shi ne fa nake so in je dandali in gani shi. In kika fita sai na faɗa wa mama. Kanwata da famun asiri gaya yamin nawa zan ba. Kwanaki ma da kika ce za ki bani naira goma in rufa miki asiri ba ki bani ba. Ya haƙuri, zan haɗa miki da na yau idan na da kin ga naira ashirin kenan ko? Idan kika daɗe babu ruwa na ke kika sani. Kanwa ta yi haƙuri ai ba zan daɗe. Ni dai fata na kake faɗa kin ji ko? abin da ake faɗa gaskiya ne. Kaya a kula ka tama ya yi ban kwaye ta fi ƙarfin mu ba. A mu muka yi ta. Yadda take kalla ka ka fara ga ka kula da zama komi ma zai iya faruwa ko rayuwa ganin mutum ya haifi dan abin da ya fi karfin sa a to wannan dai gaskiya ta ku hakuri za mu fara Allah hada kowa da sai da yanzu ni abin da sadiqa za ta yi min kenan abin da ta yi min ta kyauta min kenan ke kuma zo ni mun zo nan ce, ko ba da ke nake magana ba munafuka amma kina ganin na yi baƙi. sannan sun zo sun kawo kakin san ciwon kayan sa rana ne suka kawo ko na sadiqa maimakon ki shiru shine kika ce kin ga ta tsallake katanga ta tafi gurin dan sanabi wannan bakin ki wannan bakin naki ke fa kika tambaye ni kada rufe mu baki ni na tambaye ki fa ke baki da kwakwalwan kanki ne da ya kamata ki yi tunani da wannan kwakwal me amfanin wannan katan kan naki ba saboda ki yi tunani bane hmm? ki faɗi ki faɗi ki faɗi gaskiya inda ya kamata ki faɗi gaskiya wanda kuma ya kamata ki dan saya sai ki saya amma kin ki baki saya ba kina ganin mutane maimakon ki saya zance kin bude shi gaba ɗaya a titi a titi fa kika bude shi fa baki fa saya ba fa wannan bakin na yau sai na murkushe wannan ku ce mata sai na miki dan banzan duka kaki dan sanabin masoyi shi sanabe yake yi ya saka mutanen gari duka kana kai dan sanabe ne dan sanabe ne dan sanabe ne dan sanabe ne wai kiya ma akan kika fito daga gida an ka tanga na wuro amma dai ba wanda ya ganki ko ba wanda ya sani sai ni amma dai kin san akwai matsala saboda an hana ki fitowa daga gida babu wanda ya sani sai ni amma ba kya tsoron ta faɗa a gida ni da ke mu shiga cikin matsala? ba za ta faɗa ba, domin duk sanda na fito ina ba ta can. Yau ma kin ba ta ke. Ba na amma na mata ƙaurin idan na dawo zan hada mu ta da Wallahi da na ɗauka ni kaɗai nake wahalar son ki a zuciyarta. Amma yanzu na fahimci ke ma kina ɗan so na. Au ɗan san ka ma za ka ce? Ai san da nake maka ya fi ƙarfin a kira shi da sai dai a kira shi da uku. to na gode Allah Ubangiji ya sake ɗore da haka kada a shawo kanki a gidanku ki ji tsoro ki karaya ki ce kin daina tsoro. Allah ya kyau ni ce ma zan daina son ka ai idan ka ga na daina son ka to numfashi na ne ya bar ki wancan fa abokin saurayin da zaki aura ne ina ruwa na da shi je ka damu da shi kin san fa ba su da mutunci yana iya zuwa yanzu ya je kira abokinsa su zo su yi rashin mutunci a gudu ba haka ba ne kin san ni babban gaya ne a duk faɗin ƙauyen nan kowa yana respectin kina to ba na so waɗannan ƙananan gayan su yi min yawa kawai ki je gida yanzu ya ce za mu haɗu sai ran sai a sake tallafuwa da baka bani kuɗin da zan bayar har kan koma gida kuma Dan sanabin masoyi shi sanabe yake yi ya saka mutanen gari duka kana kayi. Dan sanabe ne, dan sanabe ne, dan sanabe ne, dan sanabe ne. Shagi abokina. Kai da wurin ka na zo. Allah ya sa lafiya. Ina ko lafiya. ga Saddiƙa can da ɗan sanabe suna shira a dandali. Saddiƙa kuma? Ƙwarai kuwa suna can a zaune ga ƙugunta ga na ɗan sanabe suna shirar soyayya. Yarinyar da zan aura? Zancen kuma kake so. To shi kenan, ni ka zo mu je dandalin. To. Wallahi na da gayan nan. Sai na ah. sare masa kayi daman gafatanya. Daman Allahu sarkin daɗi in ji ɓarawon zuma. Mata ina kuke musamman masu san ƙawata suransu da kayan kulliya na musamman. To albishirin ku. Allah ya kawo nesa kusa. IBR Besto kowa ya san su kaɗai ne je wajen sai da turare gangariya. Gami da nau'ikan man shafawa iri daban-daban waɗanda za su gyara fatarki su fito da surarki su tabbatar da kimarki. Batun sarƙa da ɗan kunna kuwa daga Dubai sai dutse. Hakika kowace mace kyakkyawa ce sai wacce bata gyara kanta ba. IBR Best muna nan a nan kan titin abbatuwa kusa da gidan ciroma a birnin dutsen jihar jigawa ko kuma ku tuntube mu akan mu? sifili bakwai sifili uku takwas bakwai bakwai bakwai takwas shida sifili ko kuma sifili tara sifili bakwai bakwai biyu sifili biyu biyar uku shida IBR Besto burin mu ta ganin inda na gan a zaune yanzu nan suka tashi a nan kuma kwarai kuwa ai duk laifin ka me yasa da ka ganhi matsiyaci baka dauki ce ka bace min hiba in nazo wallahi din sa fatan in nan karasa kansa in datse ta ka san mai gari ya hana fada tsoro nake kana taba shi kilu ta jabo mai garin banza mai garin wofi wallahi akan sadiqa in fatattaka kowa a garin nan ba wanda ba zan ciwo mutunci ba a garin nan akan sadiqa to ina bayan ka idan kere na yawo zabo na yau za a haɗu ido na idan ɗan sanabe sai na fatattaka ba abin da zai hana ban cimar mutunci ba a garin nan Allah ya huci zuciyarka na san dole ranka ya ɓaci dan sanaben masoyi shi sanabe yake yi ya saka mutanen gari duka kana yi. dan sanabe ne dan sanabe ne ne ne da wuce za ka ba za ka zo mu gai sauri. wallahi sauri nake yi zan je ni gida me za ka yi a gidan bacci zan je in kin san mu 'yan boko likitoci suna ce mana mu riga bacci akai akai kullum idan na tambaye ka me yasa baka zo ba sai ka ce mun karatu ya hana ka zuwa Hey, yaro ba wai ɗan sanabi ake kira ka ba ko ɗan me ni dai ina so don Allah ina neman wata alfarma don Allah ba don na isa ba karaba min da yata karaba min da yata yarinyar nan so uku ana kawo ana kawo dukiyar aurenta sai abin ya rage dan taki saboda kai wallahi abin nan yazo ya wargaje to billahi lazi na roƙe ka dan Allah dan annabi ka hakura karaba min da yata ka ji abin da na gaya maka ni fa ba ni nake kula yarka ba ita take kula ni ita take shiga cikin harkokina dan yanzu ma da ka ganna hanya ce za ta shige ta ganni ta tsayar da ni iye fitsara za ka yi to na gaya ma haka dai ka faɗa ko to bari in gaya ma daga yau daga yau wannan yarinya ko kofar gida ba za ta sake leƙowa ba iye wai shi kenan mu saboda Allah haka za mu bari ayyanmu ba za su yi aure ba saboda wannan yara to wallahi ba kai isa ba bari ta ba shiga gida same ta ba dan sanabe ba ko dan iya yi ne kai za mu halala kai ita ma bari ce sanabin masoyi shi sanabe yake yi ya saka mutanen gari duka kana kayi sanabe wallahi daga ke har babu taki yau sai na ci muku mutunci ba za a mai da tsohon banza ba ni za a mai da mutum banza ta zai kira mun babu taki ko ba Baba wallahi in dai na rasa shi zan iya mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu yau tun mala da kanki kene kike kiran mutuwa shikenan ya kangara mun da yarinya ni da ba irin tarbiyyar da baki ba wala kamar ta shi ki kiran kira mu wata maza tana tattara ibarama ka ce ibarama ta zo yau gidan da ba lafiya alƙur'an ba zan yadda ba wallahi ba zan yadda ba ha kurin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle wannan yaron da yadda aka yi ba shi kadai bane yana tare da mutanen boye waɗanda ba ma ganin su su suke yaron jarababbe hana mana yaya aure gane bawon Allah nan na fahimci wasu abubuwa da yawa daga mutanen garin nan kuma nake so in dora ki akan wasu abubuwa da yawa a cikin garin nan alhaji baki san wani ne shi a ƙasar nan ba baki san irin girman alhaji a afirka ba irin alhaji su ne bayan sun yi wa Fati sun mutu kenan ake buga hoton su kwaɗaɗe a gina a gari saboda jama'a su rinka kallo ko don ka samu ka wadata wato abin da zan tabbatar miki shine alhaji shi kaɗai ne a garin nan duk bayan kwana uku a gidansa ake girka shinkafa da wake a yi mata dukan kalangun kurma. Kuma ina mai tabbatar miki cewa matsawar kika auri alhaji, manja da kike gani ba za ki rabu da shi ba. Ina mai tabbatar muke cewa duk bayan kwana talatin sai an kawo miki garwan manja guda. Kuma a gidan alhaji ne duk bayan kwana bakwai ake kawo irin kifayen nan na Legas kum-kum. Ni shaida ne, duk wanda za a ba a gidan kirga ake a ware wane ya ci yau wane amma ke kadai ce wadda alhaji a irin adalci na zai iya baki yanka biyu don haka ki tsaya ki sosai ki tunanin jaki sosai da kaya a kansa ba wai tunanin jaki ba kaya ba ke san ba kaya kan jaki ba ya gane jaki ne shi da haka ki tsaya fa ki kula ina yara ina habiba kin ji zancen nan da Audu ya miki to alquran haka yake wani gudu ƙarin haske da baki sani ba habiba zancen nan da ake ciki hmm? ina nan ina gina wasu makama kan ɗakuna guda biyu a cikin gidana gaya miki suminti ne ki. la dan sanabe dan sanabe habiba dan sanabe kai kai habiba habiba kar fa ki sa fa iskokan musu taifa kar baki sa fa aljanu na fa gyara gyara na fahimci wannan yaro baya so ya ga hankalinka a kwance baya so iga jininka ya kwanta a jikinka sai ya samu salama yadda kake more daɗi kuma na san zuciyarka tana nan da fansa turmus akan yaron nan mabiyaci bako gyara alquran na san matakin da zan dauka ni kaina Allah sai na dauki mataki kuma ba zan baka hakuri ko da minti ɗaya ba wannan karan duk matakin da zan dauka akan wani wanda ya bata min rai akan Habiba Ni wallahi kar ka sake ka ƙara bani. ba zan ma shiga Allah ka ji na ga ai aike ni shari'a da alƙali jara akan ka fa zan iya kwabe kaya na so sai a daku da ni wallahi zan Allah jara jara dan salabe dan salabe yanzu da ba mu tsaye da ka baucewa za ka yi ba za ka mun magana ba? Haba, ya za a yi na tsaya bayan na ganki da wanda zaki aura. Wa zan aura? Wancan alajin mana, ba an ce ya kai har kayan aure ya kai gidanku ba? Allah shi kyauta, kai kanka ka san ba na san shi. Kuma ko kashe ni za a yi sai dai a kashe ni domin ni ba zan taɓa iya zama da wancan ba gidajen ba. Ni ma abin da na gani kenan, dama ai na san kina sona. Abin da ya sa kika gana daina kula ki. jiya ne an ce an miki miji har ma an kusa aurenki in ga kuwa dole in daina kula ki haka ni ma na ji ana cewa amma kowa ya san ba na san shi gara ma su san yadda za su yi da shi domin ni dai ba zan iya zama tare da shi ba gaskiya sai wani ƙara gasgatawa kewayayya ce kuma na san kina so na a wannan zamanin kowace mace tana da yanci bai kamata ki yadda a tilasta miki a baki wanda baki so ba dama haba ya za a yi ma in yadda ai ko yanka ni za a yi ba zan yadda ba saboda kai nake so to yanzu ina za ka je wallahi gida zan je akwai wani research da nake yi ne akan wasu 'ya'yan itatuwa to shi yasa ma nake sauri zan shige gida gaskiya ɗan sanafe ka ji ɗinka, kai mai ilimi ne shi yasa nake son ka <laughs> na gode bari na ƙarasa kina gida ne in an jima eh ina gida ba inda zan je To idan na dawo, za mu ƙarasa zantawa ko? To shi kenan sai ka dawo. hakuri liba na ɗan tsaya wani aiki ne a gida make ke san ai babu yadda za a yi mi alkawari da ke karya miki an da ina cikin matsala matsala kuma wace irin matsala akwai abin da yake damuna shi yasa na ce maka zan jira ka a nan ka zo mu haɗu sai mu sayar da za mu bullo al'amarin mhm. ina jinki Baba na ya karɓo maganar mu na mutumin da nake gaya maka yanzu haka ana shirye-shiryen sa ranar aure na kuma kai kanka ka sani ba wanda nake so duk duniyar nan sai kai to wannan ai mai sauki ne kawai ki ce idan ba za a baki wanda yake so ba za ki je ki afka a cikin rijiya kowa ma ya huta Baba na fa yana da tsatsauran ra'ayi. Kana ganin in na faɗa mai haka zai bi na? me zai hana kuwa in dai ba so yake rasa rayuwar ki ba amma idan na faɗa rijiyar na mutu ba ba za ma a bar ki har ki mutu ba ai kina faɗawa a cikin rijiyar nan za a kwarma ihu a zo a fito da ke kin ga shi kenan sai mu je a bar mu ma dole mu yi auren mu da ni da ke tabbas wannan ita ce mafita kuma zan je in faɗa rijiyar saboda kai amma don Allah kar in je in salwantar da rayuwata saboda kai ka zo kuma baka rike min amana ba gaskiya ne aike ma kin san yadda nake son ki ba zan taɓa juya miki baya ba kawai yanzu abin da ya rage ki zo mu tafi kawai in kai ki gida da an miki magana ki tafi ki ji ki afka cikin rijiyar nan kin ga shikenan komai sai ya zo mana cikin sauki shikenan mu tafi kawai mu je ga keke na can dama sanabi ne da ba da dan adam ba matasa ke yi ba tsofi ba ne ba ai yadda nake son ki in na rasa ki ni ma faɗa rijiyar zan yi kowa ma ya huta hmm. ai na san za aikata abin da ya faka Allah ya bar mu tare amin zo ki hau mutum Baba ni wallahi ba na san shi kuma aka matsa mu wallahi sai na faɗa rijiya. Gwara ma in mutu da in aure shi. Kina da hankali kuwa? Duk ranar da ka sake dawowa gidan nan, ko kofar gidan nan da cewan ka zo neman ta, na lahira sai ya fi ka jin daɗi. kewaye shi samebe yake yi ya saka mutanen gari duka kana kayi dan be ne dan be ne dan be ne dan be ne